This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na safiyar yau Litinin ɗaya ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku je abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. To Hawa jiya Lahadi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alkawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar. daga nan kuma za a cewa kungiyar 'yan tawayen m23 ta sake kwace wani gari a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba kanun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji mu da wata tattaunawa game da harin nan na ranar asabar inda waɗansu mata uku da suka hada da mai goyo ɗaya suka kai hare-haren kunar bakin wake a jihar borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas sama da talatin kuma suka ji rauni dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan na farko muna kuma tafi da tattaunawa da wani mai fafutukar kare hakkin ɗan adam a jamhuriyar niger dangane da takon sakar da ke tsakanin kasar ta Nijar da jamhuriyar Benin. To wannan takaddama tsakanin kasar Nijar da jamhuriyar Benin bi dace ba abin da ake yi. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. kamar yadda aka saba a duk ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya tare da sarfila hashim gumel amma duk sai bayan sarfilin ya karanto mana kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Lahadi Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sabunta alkawarin da ya ce babu wani abu a madadin nasara. Yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin da take da kungiyar Hamas a Gaza har sai an ki 'yan ta'addan tare da kwato waɗanda aka yi garkuwa da su ɗari da 120. Dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu. ya ce yakin na kusan watanni goma zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu ciki har da ganin cewa hamas ba ta da wata barazana ga isra'ila netanyahu ya kara cewa kowa ya san gaskiya hamas ita ce kadai cikas ga 'yantar da mutanen da ake garkuwa da su a madadin ɗaruruwan falastina da isra'ila ta kama sai dai bisa ga dukkan alamu babu wani sauyi a tattauna tsagaita wuta da isra'ila ta yi inda isra'ila ta yi kira da a dakatar da fada da musayar fursunoni na tsawon watanni shida yayin da hamas ta buƙaci dakatar da fada na dindindin sannan isra'ila ta janye sojojinta na sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba akalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar kwana guda bayan da koriya ta arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin amurka da suke da koriya da kuma japan hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin koriya ta arewa da karfe biyar da minti biyar na safiyar yau litinin ya ce an gano wani karin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna goma an yanki shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba kaddamar da shirin ya zo ne kwanaki biyu bayan da koriya ta kudu da amurka da japan suka ka karshen atisayen haɗin gwiwa na freedom age wanda ya haɗa da wani jirgin saman amurka da kuma na'urar lalata jiragen yaƙi da jirage masu saukar ungulu daga ƙasashe uku ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta sake kwace wani gari a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da 'yan tawayen suka kara samun galaba kamar yadda majiyoyi suka shaida kamfanin dillancin labaran faransa a jiya lahadi kinshasa ta zargi wanda da mara ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta tutsi ke jagoranta baya waɗanda suka kwace yankunan gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ci gaba da kai farmaki da aka kaddamar a shekarar 2021 abinda tigali ta musanta a jiya lahadi ƙungiyar m23 ta koma garin kirumba da ke lardin kivu ta arewa wanda ke fama da tashashen hankula tun shekarar 2021 lokacin da ƙungiyar ta koma yakin neman zaɓe a yankin kirumba shine birni mafi girma a kudancin yankin libero inda kungiyar ke ci gaba kuma babbar cibiyar kasuwanci ce da ke da mazauna sama da dubu ɗari da ashirin. An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuma sai batun tsaro. Inda a ranar Asabar ne waɗansu mata uku da suka hada da mai goyo guda suka kai hare-haren ƙunar baƙin wake a jihar Borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas sama da talatin kuma suka ji rauni. a hirarta da alheri grace abdu helin bako wata da ta shafe kusan shekaru 25 tana aikin kare hakkokin al'umma da suka hada da lafiya da jin daɗin su musamman mata da ƙananan yara a jihar california ta nan amurka ta bayyana abin da ke sa mata kai hare-haren na kunar bakin wake wannan abin da ya faru a gida a ran sati abun tausayi ne abun sha a gama ce wanda tana rike da yaronta da ta haifa kai ta tashi ta ce za ta je ta shi kanta da yaro da sauran mutane ai akwai dalili mun san cewa mata suna kaunan yaransu kuma mun san cewa yawanci mata fa ba su cika son su shiga cikin irin hali haka ba amma akwai dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan na farko in an samu kungiya kamar terrorist group da suka uh, kama mace ko, ko, ba terrorist group ba amma mutanen da suke da mugunta za su yi kokari su tsoratar da mace to the point yadda za su ce mata kin gani in baki yi haka ba ga abin da zai faru da iyalinki tsoro shine na farko sukan sa tsoro sosai a cikin mace akan tilasa su ne ba wai suna so su aikata wannan wannan mugunta ba sannan na biyu abinda ya kan sa ina mata su shiga cikin irin wannan hali shine wani lokaci fa a society yadda muke zama in kaman an samu mata ko ba mata ba yara ma in an samu mata wanda society ba su kula da su ba mutane kaman terrorist su zo su ɗauke su za su yi musu zakin baki su nuna musu kai ino muna son ki ga shi fa ba kula da ke ko a gida ko kuwa in mace ta samu kanta a cikin ko wani irin aure da ba a kula da ita ba za ki gani wayannan uh, ta'adda za su dinga gaya mata maganganu mai zaki su ce mata suna kula da eh, su ne suka fi son ta suna kula da ita kamin ki sani matan ta rinjayu an rinjaye ta kuma za su nuna alamun suna son ta eh, bukatu da da kila baya biya mata su dinga eh, biyan bukatanta to in kin gani mace da ta saba da wannan ta kuma an ruɗe ta ana son ta you know psychologically za ta yarda cewa lalle mutane nan da gaske suke son ta to idan kin ga mutum da yake son ki kam a ya nuna miki kauna in ya ce ki je ki abu kaza ai you know dole ne ki domin ki nuna ma mutumin nan kai you know kina kina kaunarsa sannan na uku shine wani lokaci akan yi alkawali cewa fa in sun aikata wannan a gaba ko kuwa in sun mutu za su je su samu lada ana musu alkawalin wato rayuwa na gaba ino bayan mutuwansu za su je su samu jin daɗi a ruɗe su a gaya musu ga abin da zai faru da su so tsoro da kuma a rudi akan psychologically akan suna son su kuma kararrake irin cewa in sun kashe mutane za su samu um, duniya da suka samu kansu ko kuwa bayan mutum ya mutu akwai lada da za ka samu. To su ne irin abubuwa da yake sa ido mata su shiga wannan hali. Helin bako kenan a hirarta da alheri Grace Abdu. sai ku kasance tare da alherin a ranar lahadi a shirin kallabi domin jin yadda za a iya tantance waɗanda ke shirin kai irin waɗannan hare-hare da kuma abin da hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su iya yi domin shawo kan wannan lamari ana tare ne dai da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook twitter da instagram ga ci gaban labaran duniya masu kada kuri'a a faransa sun tunzura 'yan adawar kasar zuwa gagarumin jai a zaben 'yan majalisar dokoki zagaye na farko tare da jefa kasar cikin rashin tabbas na siyasa hakan ya zo bisa hasashen zaben shugaban faransa emmanuel macron wanda ya kira zaben bazata makonni uku da suka wuce ya bukaci masu kada kuri'a da su gujewa zaben masu ra'ayin mazan jiya hasashen da hukumomin zaben suka yi na nuni da cewa taron na ƙasa na da kyakkyawar dama ta samun rinjaye a majalisar wakilai a karan farko inda aka kiyasta kashi ɗaya bisa uku na ƙuri'un zagayen farko wannan ya kusan ninka kashi goma sha takwas cikin ɗari a zagayen farko a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu 'yan sandan turkiya sun tsare akalla masu zanga-zanga goma sha biyar a birnin istanbul jiya lahadi saboda halarta hamdatacce zanga-zangar masu neman jinsi ɗaya bayan da suka gudanar da bincike kan tituna bayan da mahalarta taron suka tsere in ji wani shaida na reuters 'yan sanda sun ki cewa komai ofishin gwamnan istanbul ya faɗa da safiyar lahadi cewa ba za a ba da izinin yin taron masu neman jinsi ɗaya ba 'yan sandan turkiya sun tare tsakiyar birnin istanbul don hana gudanar da tattakin tare da rufe tashoshin jiragen sama da kuma hana zirga-zirga a manyan tituna. jam'iyyar AK Party mai tushe ta musulunci ta shugaba da Tayyip Erdogan ta tsaurara maganganunta kan al'ummomi masu neman jinsin su a cikin shekaru goma da suka gabata tare da hana duk wani taro da ya shafi hakan tun 2015 saboda dalilai na tsaro. Daga ƙarshe Pakistan ta faɗa jiya Lahadi cewa tattaunawa da asusun bada lamani na duniya don tabbatar da sabon shirin lamani na biliyoyin daloli na tafiya yadda ya kamata kuma shirin yana kan turba. Ministan kuɗi Muhammad Arugzeb ya tabbatar da hakan yayin wani taron manema labarai cewa Islamabad na tattauna kan shirin ba da lamani na shekaru uku, wanda aka kiyasta kan dala biliyan shida zuwa takwas don kaucewa faɗa wani hali. ya bayyana cewa gwamnati na bin tsarin lamani don ɗorewa tattalin arzikin ƙasa da na kuɗaɗen waje da ƙara yawan kuɗaɗen ƙasashen waje da kuma janyo hankulan masu zuba jari kai tsaye zuwa pakistan labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da madalla yanzu kuma sai batun takon saƙa da ke ci gaba da wanzuwa tsakanin jamhuriyar Nijar da ta Benin. Lamarin da ke haifar da cikas kan al'amura da dama tsakanin ƙasashen biyu. akan haka ne na ji ta bakin dr wadana fiyo dan fafutukar kare hakkin bil'adama a kasar ta niger kan yadda yake kallon wannan takaddama tsakanin kasashen biyu to wannan takaddama tsakanin kasar niger da jamhuriyar benin mu a matsayinmu na 'yan kare hakkin dan adam da gwagwarmaya a nan ƙasar mu ta Nijar muna ganin bi dace ba abin da ake yi. ne abin da bi dace ba kunga ƙasashe ne wanda tarihi ya nuna tare suke tun fil 'yan kasar benin suna shigo a kasar nijar suna ma'amala 'yan nijar suna zuwa suna ma'amala amma yanzu tun da aka wannan juyin mulkin ya kasance tsakanin dangantakanmu da kasar benin abin sai dai a ce an godewa allah lalle kan tun lokacin da aka yi juyin mulki lokacin da ecowas ta ce za ta kawo hari an ga shi shugaban benin ya rika take-take a kawo hari a ƙasar nijar to abu ya huce aka huce wannan hira harin da sauransu abin da ya kasance su soza wanda suke da mulki a nan ƙasar nijar sun ce a akwai jami'an tsaro na horon shi wanda ke da akwai a ƙasar benin wanda suna iya shi tarzoma bisa kan ƙasar mu ta nijar shi ya sa suka kawo suka ce a rige iyaka tsakaninmu da ƙasar benin shi kuma an fara harkar mai ya ce a baya yiwuwa a ci gaba in ba iyaka aka buɗe ba kun ji inda aka samu miskila tsakanin shugabanni na ƙasar Nijar da shugabanni na ƙasar Benin don saboda ba talakawan Nijar bane da talakawan Nijar suke da matsala tsakaninsu a'a shugabanni ne suke matsala tsakanin su. To dokta ganin duk da cewa wannan matsala tsakanin shugabannin kasar Benin ne da jamhuriyar Nijar. Ganin mhm. cewa duk sanda ake irin wannan takun saka su talakawa su a kansu abin yake karewa. Menene mhm. kake ganin ya kamata a ce gwamnatocin kasashen biyu sun yi domin ganin cewa sun taimaka wa talakawan kasansu an ka karshen wannan takun saka. Abin da ya kamata wannan shugabanni na Nijar da na Benin abin da ya kamata su yi kyanta su zamna su yi sulhu tsakanin su saboda su ji tausayin talakawansu su ji tausayin talakawan Nijar a ji tausayin talakawan Benin wanda su kullum suhuri ne suke kuma in kuka ba kuka gani an aka ce kullum sai mun biyo kamar kaya wanda zai zo Nijar sai ya biyo ta Lome kana a biyo ta burkina faso kun san nan ma akwai matsalar tsaro amma hanya wadda ta yi a kawo kaya ƙasar Nijar kuma 'yan Nijar su kai kaya wata ƙasa babu wadda ta yi kamar hanyar Benin. Kenan shi ne muke kira cewa shugabannin Nijar da shugabannin Benin su sasanta wannan hanyar a buɗe ta saboda su ga darajar talakawansu su ga wahalar da talakawansu suke shi eh mun gani tsayin shugabannin ƙasa na benin sun zo sun tattauna da shugabannin ƙasa na nijar muna fatan nan da ba daɗewa ba cewa wannan hanya a buɗe ta don a ci gaba da zarga-zarga da suhuri tsakaninmu da ƙasar benin dokta Wadana Fi'u kenan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Masu aro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai kamo kashi na ƙarshe na korafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin nakasassu a najeriya ne suka tunkari wannan shiri domin nuna rashin jin daɗin su ko rashin gamsuwa da ayyukan mataimaki na musamman kan nakasassu na shugaban ƙasar najeriya kamar yadda shirin ya bayyana su dai masu fama da nakasa sun yi ta faɗi tashin ganin an saka su cikin ayyukan gwamnati wanda hakan ya sa shugaban najeriya ya naɗa mataimaki na musamman don tabbatar da ana yi da su masu korafin musamman shugaban kungiyar nakasassu ta arewa yarima suleiman ibrahim na cewa waɗanda ake naɗawan suna biyan muradin kansu ne kawai ba sauran mutane masu fama da nakasa ba. Aka ce ya kamata ce tsarin yadda ake ba mu shugaban ƙasa shawara akan al'amuran masu bukata na musamman ya zama kamar mu kamar mu shugabannin masu bukata na musamman ya kamata koyaushe a dinga kiran mu ana ce cewa ga halin da ake ciki domin idan muka zo mu iya gamsar da mutanen da suke da zato kuma suke da kyakkyawan yakina kan uh, irin wayannan ofis ni babban abin da su dame na shine ai wasu ministocin da muke da muke da kusanci da su ganin suke kaman koyaushe kushewa abin da ake muke a mu ba mu damu mu bata da kowa ba matukar idan za a biya bukatun mutanen mu mu shugabancin da muke muna shugabanci ne na mutane masu bukata na musamman kuma mu so Allah ya dada abin da muke yi ba wani muke son ya ji daɗi akan abin da muke ba saboda haka wannan muna tunanin kamar yadda ake tafiya ba mu san ba ma iya kallon mutane mu ce mu ga wata matsala ko mu ce mu ga wata hanyar da zai zama musu wani hanya mai ɓillewa ne kuma ina kalubalantar wayansu kungiyoyi ga baki ɗaya kungiyoyin masu bukata na musamman na Najeriya ban cire muka ko ɗaya ba ina kalubalantar su a halin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi musamman wanda suke bara akan titi musamman wanda suke karatu ba su da aikin yi musamman wanda suke makaranta ba samu wanda su taimaka musu a halin da za su yi karatu ba ina kalubalantar na ta cewa wannan shugabancin nasu shugabanci ne marasa inganci shugabanci ne marasa amfani shugabanci ne wanda idan da mutane inda sun san yadda ake ake ake ake ake ake tunanin abubuwan da suke ba daidai ba ba za su dinga amsa kansu a matsayin shugabanni masu bukata na musamman ba domin lokaci ya yi da matukar ba yi abin da muke da bukata ba ina son tabbatar muka cewa ƙwarewar mutane masu bukata na musamman nan gaba wallahi tallahi sai mun yi yarjejeniya da shugaban ƙasar da za mu saba kafin a zaɓe shi ba na mantawa tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ni da kaina na same shi na gama cewa halin da masu bukatar musamman suke ciki a Najeriya suna son su zauna da ɗan takara Bola Ahmed Tinubu kafin ma su zaɓe shi. Amma amsan da ya bani ne za su duba lokaci yiwuwar yin hakan. Amma har aka yi zaɓe ni da nake ma magana ina deputy director 2 na kamfani shi Tinubu. Amma ba mu samu mun zauna da shi ba kila shi ne yasa bai san menene bukatunmu da kuma manufar bai san ma menene manufar masu bukatun musamman ba. wannan ne abin da koyaushe muke damuwa da shi kuma ba ma jin daɗi a yadda ake tafiya yasa sa kuke tunanin shi muhammad abba da yake ya san waɗannan abubuwan zai tada abubuwan a cimma wasu daga cikin abubuwan da kuke nema gaskiya ne ya rike ya shiga harkar masu bukata na musamman da dama kuma ya rike wasu komitoci ya rike shugabanci har na jam'iyya na shiya to in mutum da ya rike shugabancin jam'iyya na shiya a to yana nufin cewa ƙwararre ne a cikin wasu al'amura yanzu eh, wanda ya rike shugabanci a cikin tsarin masu bukata na musamman kuma yake mu'amala da su tun kafin ya samu kujera mu muna mai kyakkyawan zato akan cewa zai abin da ya kamata kuma ni kamar da nake ga muka Muhammad Abba honorable Muhammad Abba ai na mishi kyakkyawan zato kuma matukar matukar idan ba ya fito ya ma mutane cikakken bayani ba ne to har yanzu ba su gamsu ba kuma a to yana yana yana rabon kayan abinci amma abin da na ga mishi shine wannan kayan abincin da ake raba su abu ne mai kyau amma ka tsara wani yanayin da mutum da kai shi zai iya so kayan abincin da shi zai ci da kansa. Eh wato ba a ba mutum abinci ya dafa ya kare ba gaba ɗaya shi kenan. An wuce an wuce wannan yanayin ai me zaka ba mutum kayan abinci kayan na bukatun yau da gobe abu ne wanda ake bukatar sa kullum amma idan kai ma mutum wani tanadi wanda ka ɗauko wani jari ka bashi wanda zai dogara da shi babu ruwan shi da kai. Tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ke fama da nakasa Mr. Fred Manjak shi ma yi takaicinsa ga irin mutanen da ake naɗa waɗanda ya ce ba nakasassu ba ne a gabansu. Mai nakasa dai mutum ne na musamman. Na biyu shi mai nakasa a kullum kamar kwai za a lura da shi. amma akwai mataimaka na musamman na shugaban kasa tun da aka kafa su har yanzu na yi ma'amala da wa'ansu su ban yi ma'amala da wa'ansu yayin da aka zaɓe su sai su zama sarakuna na kansu abin da ya kai su can ba shi suke yi ba lokacin ma ba za su san akwai wani wanda yake da na kasa ba sai dai lamar mura nasu da kansu To amma ba za a ce tun da ba sa wannan kar a zaɓe su ba. Abin da nake so kuma abin da kowane eh, mutum irin nawa yake so. Shin da aka zaɓi mutumin nan zai sami saduda zai samu abin da zai nema ta wajen gwamnati abin da zai gyara rayuwarsa. da rayuwar wa'anda yake kewaye da shi zai samu domin a galibi baya samu. Abba Isa mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu ya ce yana yin duk mai yiwuwa don ganin rayukan masu fama da nakasa sun ci gaba. Ta ce me za ka ce masu sukar ka cewa kawai kai ka raya kanka kake baka kula da sauran mutane ma'ana kai ka tsira yanzu ka samu abin duniya ka manta da sauran yan uwanka eh, a ah, wani magana ai ka duba ai wallan lasu ka duba wannan magana ai magana ne kawai haka da cewa ai na manta da mutane ko kuma na yi abu nan ba haka bane ai shi abun da muke din abu da yake a gili yake babu wanda zai ce ba zai ricin dina ba kofa na abu da yake saboda ni ainihin yadda na ɗauko wannan tafiyan na shugabanci na masu bukata na musamman abu ne wanda yake inda Allah ya dora ma shugabanci abu ne wanda yake yana wahala ni abin da nake kira da su shine addu'a kujera mun riga mun samu addu'a ake wa shugabanni idan aka yi wa shugabanni addu'a za ga cewa Allah ya karɓa addu'a nan za ka sun samu nasara sannan idan akwai waɗansu ƙwarafi ko kuma inda na ga gaza ai shi shugaba bola ahmed tinubu ba shi kansa da kake gani yana fama da korafi ana masa korafi so korafi ni ba zai hana ni yin abin da ya kamata ba kuma abin da ya kamata nike din mutane suna gani waɗansu za su zage ka waɗansu za su yaba ma so in ya kai kai shugaba ne shugabanci din ya gaji ya gaji haka da sauransu sai abin da nike gani so haka ni kira nike da kowa addu'a shine addu'o'insu da suke yi mu lokacin da aka bada wannan mukamin kai ka gani da mutane suka yi ta congratulated ne ba wannan wannan dama dama mutum ya samu mukami ai a Najeriya abba isa ka sani mutum ya samu mukami shi yasa kake gani to in dai ana ce mutum murna ne a mutane abba abba daga sauraron ana yawanci masu kai murnan nan suna ga kamar mutum ya samu duniya ne shi yasa suke taya shi murna ba wani abu bane eh haka murna ai ba kaɗai murna ba murna da fatan alheri za maka yi yanzu addu'o'insu da suka yi min na fatan alheri shi nake gani kuma shi yake kai ni ga nasara ni na san cewa a wata shida da ne nan kwalliya ta biya kudin sabulu ko mutane da yawa su gaba. Yanzu mai korafi yana iya zuwa kai tsaye ofishinka tsakani da Allah ya faɗi abin da yake so kuma kai masa iya kokari. Don haka shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gina wannan ofishin don haka ya kikiro wannan ofis in ji kwarafe-kwarafen mutane sannan kuma in tabbata cewa wannan kudurori na renewable agenda na masu bukata na musamman an aiwatar kuma muna samun goyon baya alhamdulillah Abba Isa mun gode kwarai in akwai wani abu nan gaba da ya shafi masu bukata na musamman na Najeriya za mu sake banka Wallahi na ji daɗi sosai kofa na abu da yake mana na kuru tun kamun samu wannan kujerar muna hira da kai kuma ni ina son haka. Na gode ma 'yan jarida da aiwatar da da ainihin abu na taimakawa masu bukata na musamman da suke na gode sosai. masu sauraro kun dai da ta kaya a mai tabbatar da adalci ga 'yan najeriya da ke fama da lura na kasa shirin ciki da gaskiya zai koma gefe saka ido don ganin sauyin da zai faru ga wannan rukuni na 'yan najeriya da ke matukar bukatar tallafi yanzu a madadin nasiru adamu kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni sarfila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. da wannan ne kuma muka zo gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sabunta alkawarin da ya cewa babu wani abu a madadin nasara yana mai shaida majalisar ministocinsa cewa isra'ila za ta ci gaba da yakin da take da kungiyar hamas a gaza har sai an fatattaki 'yan ta'addan tare da kwato waɗanda aka yi garkuwa da su 120 dukkaninsu waɗanda suke raye da waɗanda suka mutu ya ce yakin na kusan watanni goma zai ci gaba har sai sun cimma dukkan burinsu ciki har da ganin cewa hamas ba ta da wata barazana ga isra'ila rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba akalla makami mai linzami guda ɗaya da gabar tekun gabashin ƙasar kwana guda bayan da koriya ta arewa ta sha alwashin ɗaukar matakin kai hari da wuce gona da iri kan wani sabon atisayen sojojin amurka da suka yi da koriya da kuma japan hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu sun ce an harba makamin daga kudu maso gabashin koriya ta arewa da karfe biyar da minti biyar na safiyar yau litinin ya ce an gano wani karin makami mai linzami da ba a tantance ba bayan mintuna goma an yanki shawarar watakila makamai biyu guda biyu ne aka harba ƙungiyar 'yan tawayen m23 ta sake kwace wani gari a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da 'yan tawayen suka ƙara samun galaba kamar yadda majiyoyi suka shaida kamfanin dillancin labaran faransa a jiya lahadi kinshasa ta zargi ruwan da mara kungiyar 'yan tawayen m23 ta tutsi ke jagoranta baya waɗanda suka kwace yankunan gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ci gaba da kai farmaki da aka kaddamar a shekarar 2021 abinda tigali ta musanta. To masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin Sarfila Hashim da ya ce na gabatar da shirin da karanto labaran duniya. Sai kuma Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ku.